a dangane da hakan ne gwamnatocin jihohin bauchi da kuma gombe suka himmatu don takalar cutar kada ta shigo jihohin ta hanyar kafa kwamitoci na kwararru da kuma shugabannin al'umma da na addini domin faɗakar da al'ummomin nasu hanyoyin da za su guje da kuma kare kansu daga cutar coronavirus a jihar bauchi mukaddashin gwamnan jihar ne sanata baba tela yake jagorantar kwamitin da zai tabbatar da gudanar da kamfen don wayar da kan al'umma da ilmantar da su a jihar kan hanyoyin da za su bi na kaucewa kamuwa daga cutar coronavirus kwamishinan lafiya na jihar bauchi dr aliyu mai goro ya yi karin bayani a kai wannan ciwon mashako an tattauna sosai an yi bayani an duba an yi nazira an kafa kwamiti da kuma bayanai da za a gano yadda za a shawo kan ita wannan cuta ta covid-19 a wannan jiha tamu ta bauchi a wannan hali da ake ciki yanzu dole mutane su kula a rage yawan cunkoso a rage yawan eh, a yawaita wanke hannu akai-akai da sabulu da ruwa a daina yawan taba fuska da hanci da idanu da kunne a daina yawan tabawa in aka yi hakan nan to za ka ga wannan cutar ta ragu a kula da tsaftace muhalli a kuma kula da yawan cunkoso wajen aure wajen suna ko taro a coci ko sallah a rage in kullum lura ga wasu kasashe sahu ba a hada kafafu ma yanzu so duk masallacin da suka ga za su yi tsari wanda ya dace mai kyau mu muna goya musu baya kuma za mu ci gaba da taimaka musu ta faɗakarwa da kuma ba su shawarwari yadda ya dace na wajen rage cunkoso amma a halin da muke ciki a yanzu babu da wani kes ko ɗaya na ciwon corona eh, ko kuma covid-19 a bauchi a gefe guda kuma gwamnan bauchin sanata bala abdulkadir muhammad kauran bauchi ya bayyana killace kansa a sanadiyar rahoton da ya bayyana cewa dan tsohon mataimakin shugaban najeriya yana dauke da cutar coronavirus babban mai baiwa gwamnan jihar bauchin shawara a fannin labaru comrade muktar gidado ya yi karin haske kan dalilan da ya sa gwamnan bocin ya killace kansa. Shi mai girma gwamna a raɗin kansa ya killace kansa da saduwa da mutane da kuma duk wasu ayyuka na gwamnati ko kuma nasu na raɗin kansa. Wannan kuma ya biyo bayan wani rahoto ne da aka samu daga hukumar nan ta kula da cututtuka ta ƙasa wanda a turanci ake cewa national center for disease control da ke abuja wanda ta ba da ba sun cewa dan tsofon mataimakin shugaban kasa na najeriya wato muhammad atiku abubakar an gwada shi kuma an same shi da wannan kwayan cuta na coronavirus to mai girma gwamna ranar da zai dawo daga iko saboda wani aiki da ya je na gwamnati sun dawo a jirgi ɗaya da shi daga lagos zuwa abuja kuma har sun gaisa sun yi musaba a halin yanzu shi mai girma gwamna ba wasu alamu da suka nuna cewa yana da wannan cuta din amma dai an ɗauki jininsa kuma an tura abuja domin a je a yi gwadi domin a tabbatar ku. me kake gaya wa al'ummar jihar bauchi ganin dai cewar wannan abu ya zo musu ba zata ne kada su dama kansu al'ummar jihar bauchi kamar yadda muka sani kullum da ba irin wannan lamari ma suna addu'a mai girma gwamna kuma suna addu'a wa jihar domin ci gaban kasa to sai a ci gaban da addu'a Allah ya sa wannan abu bai kamu da wannan cuta ba kuma dukkan al'umma ba za su kamu da wannan cuta ba a yi ta addu'a a masallatai da coci coci idan muka koma jihar gombe gwamnan jihar muhammad ino yahaya ya kafa kwamitin wada kan al'ummar jihar game da hanyoyin da za su bi don kaucewa kamuwa daga cutar covid-19 kwamitin mai wakilai 21 na samun jagorancin farfesa idris muhammad za su tabbatar cewa an toshe duk wata kafa da zai ba da damar shigowa da cutar mashakon daga matakan da aka ɗauka sun hada da rufe makarantu da kuma sa ido ga taron mutane don takaitawa abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya